This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha 17, ashirin da kuma sittin Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon, niya da murya arewa. kana masu na'urar kwamfuta a duk sanda suka so suna iya daddangula hausa masu sauraro assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim a yau ne daga nan da tare da ibrahim ka almasi garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku cewa ƙasar jamus za ta samar da wani shirin yaƙi da cututtuka a jihohin kano da oyo kana mu kawo muku shirin rigakafi na jummai ali sa'ilin nan muna ɗauke da nasiha daga Kur'ani mai tsarki. Sai labaran da suka ɗauke wa hankalin jaridun Ghana sai kuma mu kawo ra'ayi daga bakin mashi. Amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Manyan wakilan Amurka da na Iran a tattaunawar da ake kan nukiliyar Iran. sun gana jiya laraba na tsawon akalla sa'o'i uku a biyana a yunkurinsu na warware takaddama kan yarjejeniyar nukiliyar kwana guda bayan da manyan kasashen duniya suka sake ƙara wa'adin cimma jituwa ta ƙarshe sakataren harkokin makamashin amurka agnes moniz ya gana da babban wakilin iran ali akbar salihi sau biyu jiya laraba na tsawon sa'o'i kusan uku a cewar wani babban jami'in gwamnatin amurka karamar sakatariyar harkokin wajen Amurka kan siyasa Wendy Sherman, wadda ke jagorantar wakilan Amurka a wurin tattaunawar, ta kuma gana da mataimakin ministan harkokin wajen Iran Abbas Arakci. Ba a bayyana sakamakon ganawar tasu nan da nan ba. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da ministan harkokin wajen Iran Muhammad Jabaz Zarif har yanzu suna biyana ko da yake ba a tabbatar ko za su gana ba. masu tattaunawar sun tsaida gobe jama'a a matsayin wa'adin cimma cikakkiyar yarjejeniya ta ƙarshe an ci gaba da dukkan hada-hada a kasuwar hannayen jarin new york a jiya laraba bayan wani tsaiko na kusan sa'o'i hudu sanadiyar wata matsalar na'ura a kasuwar manyan jami'an tsaro sun ce ba su ga wata alaka tsakanin matsalar na'urar ta kasuwan hannayen jarin new york da dakatar da jiragen saman kamfanin united airlines da aka yi ba da kuma dan dakatar da aiki da shafin yanar intanet na jaridar wall street journal ya yi ba yayin rufe kasuwar hannayen jarin dow jones ya yi hasara wajen maki 261 wato kashi 1.5 kamfanin standard and poor ya yi asarar maki 34 wato kashi 1.7 shi ma nasdaq ya rasa maki 87 wato kashi 1.8 kenan jiya laraba kasar girka mai fama da bashi ta roƙi makwabtanta a turai su sake bata tallafin shekaru uku tana mai gaggauta alkawarin aiwatar da sharuɗin yin sauye-sauye a ɓangaren haraji da fenshu firaministan girka alexi tsipras ya gaya ma majalisar ƙungiyar tarayyar turai a strabag cewa ƙasarsa za ta gabatar da wani sabon ƙwaƙƙwaran shiri zuwa yau alhamis da zai gamsar da shugabannin ƙasashen turan waɗanda suka kaɗu matuƙa game da matsalar bashin girka mr cyprus ya kuma kare matsayin ƙasarsa na ƙin amincewa da sabbin matakan tsimi a madadin ƙarin tallafin kuɗi da za suke bukata da cewa matakin tsimi na tsawon shekaru biyar da aka tilasta ƙasarsa ta ɗauka bai yi amfani ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc rasha ta hau kujerar naki dangane da wani daftarin kudurin majalisar ɗinkin duniya mayan allah wadare da kashe-kashen da aka yi a srebrenica a shekarar 1995 a yayin yakin bosnia a matsayin kisan kare dangi kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya kada kuri'an amincewa goma da ɗaya kasashe hudu mambobin kwamitin angola china nigeria da venezuela sun ƙaurace ma wannan zaben jakadan birtaniya peter wilson wanda kasarsa ce da gabatar da kudurin a matsayin wani bangare na tunawa da severusnuka zagaye na ashirin ya ce hawa kujerar nakin da rasha ta yi ya kukular da birtaniya ita ma jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta mai da martani daga kausar lafazi a hirar da ta yi da wakilin muryar amurka margaret bashir kotuna biyu na ƙasa da kasa sun bayyana kisan da sabiyawan bosnia suka yi ma musulmi dubu takwas maza a wani sansanin majalisar ɗinkin duniya da sojojin holland ke karewa a zaman kisan kare dangi shugaban hukumar kula da yanayin tsaron cikin gida na amurka ya ce masu bincike sun tattara kwararan hujjoji da ke tabbatar da laifin jagoran harin yanar intanet wanda aka kai kan kundin bayanan gwamnati wanda ya shafi bayanan miliyoyin ma'aikatan gwamnati tarayya da kuma mutanen da suka gabatar da bukatar a wanke su a hukumar tsaron sakataren hukumar kula da yanayin tsaron cikin gidan jay johnson ya faɗi jiya laraba cewa gwamnati ba ta shirya bayyana wanda take ganin ko kuma take ganin suke da hannu a harin da aka kai kan kwamfutocinta a farkon wannan shekarar ba ko da yake daraktan hukumar leƙen asiri ta ƙasa james clapper ya ce masu maradin ƙasar china ce aka fi wato eh, su ne aka fi zargi to ma da labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu yada zango a jihar Oyo inda wakilin Hassan Umar Tambol ya aiko mana da rahoton cewa kasar Jamus za ta samar da wani shirin yaki da cututtuka a jihohin Kano da Oyo. Hassan Umar Tambol gare ka. kasar jamus da jihar oyo da kano na najeriya sun fara wani shiri da zai sanya ido a game da barkewar cututtuka tare da ɗaukar matakin gaggawa don shawukan barkewar cututtukan wannan shirin dai zai fara aiki ne a jihohin na oyo da kano a matsayin matakin farko da zai wanzu zuwa wasu jihohin najeriya a nan gaba ba da daɗewa ba farfesa gerard kuriyas yana ɗaya daga cikin jamusawan da na jagoranci wakilan ƙasar jamus zuwa jihar oyo don fara shirin need to be improved and then also what other functionalities we can add. Farfesa Gerard Kuriyas ya ce sun zo jihar Oyo ne don su duba yadda shirin zai fara aiki cikin nasara ba tare da bata lokaci ba kana su duba ababen da ake bukata a tanada don aikin da nazarin abubuwa. Ita ma Jamusa Dr. Gibrela Fajensi da take cikin tawagar ta Jamus cewa ta yi. Which when it proves during the field work but it's applicable. Dr. Pajansi ta ce abin da za su yi shine yadda za su sanya ido don gano kan zarin barkewar cututtuka tare da kulawa da cututtukan. Shi ko Mr. Sylvester Yina mataimakin darakta a ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya da ya jagoranci tawagar Najeriya ya ce za su yi aiki daga karkara har zuwa tarayya. The local government, state epidemiologists at the state level. Mr. Sylvester Yinna ya ce za a sanya ido daga kananan ƙananan hukumomi jihohi har zuwa tarayya cututtukan da za a sanya wa ido su ne kwalara murar tsuntsaye ebola da dai sauransu za a yi wannan aikin ne ta hanyar yin amfani da wayar salula ta zamani hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya to an gaishe ka malam hassan kafin mu ci gaba kuma a shakata da wannan akwai wani hali gare shi shi ka kashe min ciki dan na san wani zamani baya jiran lokaci dan ka san wani mutumin zamani baya tunanan gaba Kuma za kai karin jiran lokaci Kuma za kai karin jiran lokaci sauƙi da da malam to madalla har yanzu dai ana tare da sashen hausa ne na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma agogo ya ce karfe uku da minti goma da dakika goma sha hudu na tsakar dare ga shirinmu na gaba rigakafi tambarin lafiya kun foliyo abai da kyau bare alaka na yake ruku. Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Ga Nasiru Yakubu birnin yara nan da irin tarabar da suka tanarwa wannan fili a yau. Hajiya Jummai sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. Alamu dai na ta nuni da cewa za a sami nasarar kawar da cutar polio kwata-kwata a Najeriya nan da shekarar 2017. Hakan kuwa zai samu ne bisa haɗin kai da dukkanin masu ruwa da tsaki ke bayarwa wajen ƙoƙarin kawar da cutar. kamar yadda hukumomi a jihar Bauchi ke ci gaba da samun gagarumin haɗin kai daga iyayen al'umma in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo. A ƙoƙarin wayar da kai wa sabbin hakimai da ake gudanarwa a jihar Bauchi don su ba da gudumawa wajen ganin bayan cutar shan inna a jiha da yake bayani dangane da cutar shan inna. Dr. Ibrahim Bebeji jami'i a hukumar UNICEF ya fara ne da ci gaban da aka samu a kwadakin baya. Za mu ba da takaitaccen ci gaba da aka samu wajen gangamin kawar da ciwon shan inna. Tarihi ya nuna yaki da cutar shan inna yadda a soma yin su ne a tara tun da shida. Yaki da cututtukan yara shida kuma akwai cututtuka wadda yake suna yaduwa wadda na san idan muka ci gaba samu faɗe su ɗaya a bayan ɗaya. Shi ma an soma yin ba akan wani aiki a dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in an sake ɗaura ɗamarar yaƙi da cutukan nan guda shida dubu ɗaya da ɗari tara yankuwar allurar yau da kullum da ƙananan yara shi kuma mun soma shi daga alif ɗari tara ɗaya da ɗari tara tamanin da takwas zuwa dubu ɗaya da ɗari tara da hakan rigakafi da gwamnatin tarayya ta yi ba da himma saboda ba da nazari an yi shi ne a shekarar dubu ɗaya da ɗari tara da hudu sannan aka kafa hukuma ta musamman wacce za ta kula da sha'anin ga rigakafi a dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da shida. Tushen inda an bata an bata fasara kala kan waɗansu da abin da ke haɗa zaka karin al'umma ya bambanta kwarai da gaske. kuma can inda cuta ke da kwayoyin cutar da ake kira polio virus ke kawo shi akwai cuta kala-kala da suka cuta wannan ciwo na virus ce ake kira virus ke kawo wannan cuta kala uku ne ko kuma nau'i uku nau'i ɗaya ko na farko ko nau'i na biyu akwai nau'i na uku kama da dukkan alama ko ba himma ga nau'i na na ɗayan domin ita ce kusan ta kawo barazana na nakasa yara da da ke ganin su su rasa motsin jikinsu ma'ana ko hannayensu ko ba ta fata yana kashi 95 na waɗanda suka kamu. Dan mutum ya kamu da wannan cuta kusan mutum kashi 99 na waɗanda suka kamu da cuta ba ta bayyana. Jami'ai a UNICEF Dr. Ibrahim Bebeji kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Girbo, a jihar Kaduna kuwa cikin watan da ya gabata a allurar rigakafin yau da kullum da aka bullo da ita wacce take tafiya tare da na cutar polio an sami nasarar yi wa yara sama da miliyan uku da dubu ɗari biyar rigakafin in ji jami'in hulɗa da jama'a na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kaduna Malam Hamza Ibrahim Ikara. To alhamdulillah kamar yadda ka sani hukumar kula da lafiya a matakin farko ta nan jihar Kaduna ita ka ɗora ma alhakin gudanar da ayyukan harkokin kiwon lafiya a matakin farko a wannan jihar ta mutu Kaduna wacce ta ƙunshi ɗaukacin ƙananan hukumi ashirin da uku da suke wannan jihar. kamar yadda muka saba mun gabatar da rigakafin da muka saba yi na yau da kullum wanne hada da allurorin rigakafin kawai da cutar sha'ina da kuma sauran cututtukan da suke nakasa ko kuma halka ƙananan yara a wannan doron duniya tamu to an gabatar da rigakafi an kammala shi cikin kwanciyar hankali tare da samun manasara nasara wacce ta samu ne tare da tallafin iyayen ƙasa malamai ƙungiyoyin matasa da kuma shauran al'umma na wannan jiha ta ta kaduna. Mm-hmm. kimanin yara nawa aka samu yin ma allurar rigakafi a jihar kaduna a wannan watan kenan da ya gabata to akalla an yara sama da miliyan uku da dubu dari biyar da arba'in da ɗaya da wasu ɗoriya a kai allurar rigakafi a wannan jiha tamu ta jihar kaduna wanda ta ƙunshi ƙananan hukumi ashirin da uku da suke wannan jiha a ganin cewa irin an samu na gagarumin nasarar da aka samu wanda tun daga wata da goma sha daya na shekarar ta biyu da goma sha biyu har zuwa maganar da muke a jihar kaduna babu wani yaro kwa ɗaya da ya kamu da wannan cuta a wannan jiha ta da kaduna wannan shi yasa wannan gwamnati mai ci a yanzu karkashin jagorancin shi mai girma gwamna malam nasu yar rufai tare da shaurin jami'an gwamnati suka ɗauki aniyar farfaɗo da harkokin kiwon lafiya gadan-gadan musamman a matakin farko na wannan jiha tamu da kaduna hmm. wannan shi yasa lokacin da muke gudanar da wannan aiki shi kanshi mai girma a mataimakin gwamna wanda yake shine shugaban kwamitin faɗa da cika na aikin rigakafi a wannan jiha sai da muka zagaya da shi karamar hukumar igabi a nan jihar kaduna don duba ayyukan da wannan hukuma take da kuma yadda ake gudanar da shi wannan aikin rigakafi a lokacin da ake gudanar da shi nan take ganin cewa an samu sabon gwamnati wasu matakai gwamnatin yanzu take ganin za ta bada gudunmawa wajen kawar da cututtukan da ke damun ƙananan yara. To kamar da kusa ne tona cikin abubuwan da ta alkawari za ta sa a gaba ga dangadan Eh, akwai harkokin kiwon lafiya a bangaren kiwon lafiya ma musamman akan abubuwan da suka shafi harkokin kiwon lafiya a matakin farko wanda ke shi mai girma gwamna harshe nana ta wannan al'amari kuma gashi mun gani a kasa wannan dalilin ne ma sa shi kashi mai girma gwamna har ya amince da dawo da jami'an kiwon lafiya karkashin inuwa daya dan ganin cewa ayyukan kiwon lafiya sun inganta a jihar Kaduna kuma sun ga kama ɗari su ɗari. A iya cewa yanzu tun da rigakafin cutar shan ina ya samu gagarumin nasara sauran cututtuka da ke samun daibin kananan yara su ma yanzu ta sa masu kaimi kenan su ma sai an ga bayan su wannan eh, wannan tsari da ita mai eh, gwamnati jihar kaduna sa a gaba a yanzu ya ba ya tattara ba ne kawai akan hukuncin ciwon shan inna kawai a dukkanin eh, cututtuka suke damun kananan yara da kuma mata shine ta sa a gaban musamman akan yadda ake samun mace-macen mata masu juna biyu da shauransu ga wannan gwamnati ta sa su a gaba da tabbatar cewa lalle an samu rage-rage waɗannan abubuwa don inganta lafiyar al'umma a wannan jiha tamu ta Kaduna. A jihar Jigawa kuwa labarin ma na da daɗin ji domin kimanin watanni 31 kenan ba a sami koda yaro guda da cutar shan inna ba. Ga wakiliyarmu Halimatu Abdullahi da ƙarin bayani. cikin wata sanarwar da aka fitar daga cibiyar cigaban kiwon lafiya ta kasar a watan janairun shekarar nan da muke ciki na nuni da cewar a watanni shidan karshen shekara ta 2014 ba a samu koda mutum guda mai dauke da nau'in kwayar cutar ba to kowane cigaba ake samu a jihar jigawa ga dai da kabir ibrahim a jihar jigawa yau wata 31 ba a samu bullar cutar polio a ko ba a cikin faɗin wannan jiha bayan haka muna da da girdiga akan da yake nuna cewa yawan mutanen da suke tirjiya akan kin karɓar wannan kullum wannan yawan mutanen raguwa yake yi mutane kansu ya waye yanzu ba a gudunta mutanen namu ma neman su ake guri guri wani lokaci a wasu garuruwan bayan wannan kuma mun ƙara samun wani hubbasa ta ɓangaren. wato surveillance abin da ake kira kamar bincike na kwakwaf duk da cewa ba a samu wanda kafas ta shanye ba muna bin mu yara wanda kamannin jinyarsu ta yi kama da ciwon polio a ɗauki bayan gidansu a je a yi bincike na kwakwaf dan a gani la'alla ko akwai kwayar polio wanda bata fito fili wanda dan adam zai iya gane ta ba to irin wannan bincike da muke yi yawan yaran da ake kaiwa ake ɗaukar bayan gidansu domin a je a tantance ko da wannan kwayar ko babu mun ribanya yawan yaran da ake ɗauka sau wajen kamar sau uku sau hudu akan yadda muka saba shekarun baya amma duk da wannan ninkin ba ninkin yaran waɗanda ake ɗaukar bayan gidansa a je a yi bincike la'alla ko akwai ta har yanzu ba mu sami yaro kwaya ɗaya wanda aka alama ya ɗauke da wannan ciwo ba bayan wannan kuma ha'ilau yawan ingancin aikin wanda mutanen masu shiga gida-gida da kuma ma'aikatan da suke duba su da kuma duba ta musamman wanda ake samu daga shugabanni na mataki na duniya da mataki na ƙasa da nan mataki na jiha shi ma nan mun ga ƙarin ƙarfi akan wannan bangare bayan wannan kuma goyon baya da gwamnati ke ba wannan shirin kullum karuwa yake yi musamman yadda iyayen malamai da shugabannin al'umma daga tai masu unguwanni hakimai da sarakunan mu suka jajirce akan wannan ko cikin dare idan ka zo kashe masa an samu matsala wanda take da nasaba da aikin polio za ka ga ba za su kasa da gwiwa ba za su taho su kawo maka agaji domin a tabbatar da wannan shiri ya sami nasarar da ya bukata to idan ka haɗa karfi da karfe da waɗannan abubuwan da na faɗa za ka ga cewa wannan nasarorin ba karamin nasara ba ce mu a tarihin aikin polio a ba ma a jihar Jigawa ba a faɗin Najeriya. Dr. Kabir Ibrahim kenan babban darakta a sashen gunduma na ma'aikatar lafiya a jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Ma sauraro abin da ya sauwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, Jummai Ali ke muku fatar alheri daga nan birnin Washington DC. A huta lafiya. Kawai cikin shekara ɗaya. To madalla yanzu kuma ga nasiha daga Kur'ani mai girma. Ni ne Inuwa Zubairu Bauchi, Bismillahir Rahmanir Rahim. Wani hadisi ɗin mai nuna falalan wata Ramalana da azumin kansa. Ya ce, a takun Ramadan, Sayyidi Shuhur, awaluhu rahmatun wa wasaduhu magfiratun wa asiruhu itikun minan nar fi lailatun khairun min alfi sharin man harramaha faqad man hurimaha faqad hurima al kulluhu wato yace eh, wani wata ya zo muku shine wata ramalana shugaban watanni duk cikin watanni ba shugaba sai wata ramalana ya ce farkonsa rahaman Allah ne tsakiyansa gafarta zunubi ne karshensa yau ta wuyaye ne daga barin shiga wuta wato kaga kamar alfanu ne goma na farko goma na marmari goma na wuya goma na ɗokin sallah to duk ba maganan wuya a nan tunda abin da farkonsa rahama ne tsakiyansa kuma gafara ne karshe kuma yan ta wuya ga shiga wuta to me mutum ya rasa ai ya samu komi kuma a ciki a cikin ramalana akwai wani dare eh, a cikin wannan watan wanda ya fi eh, watanni dubu wato ya fi ibada da za ka yi ko alheri da za ka yi har wata dubu shekara tamanin ko tamanin da uku wanda duk aka hana masa bai dace da samun wannan dare ba wato a ramalana to an hana masa alheri da yawa wato ya yi asara to haka sai mai ta kokari dama abubuwa uku Allah ya ɓoye su don a yi ta kokari ne don in mutum ya san ya samu sai ki kenan sai ya shagala kuma ya daina komi ma sai ce ai na jefa na cefe ai na kora na kama shine kuwa eh, su ne kuwa kamar haka lailatul qadri da kuma salatul wusta sannan kuma da lokacin nan awa ɗaya ɗin nan na cikin juma'a kowace juma'a wanda ana amsa addu'a a lokacin kamar yankan wuka to inda mutum ya san su sai ya yi to don a ta a ta kokari a ta fafuke saboda haka musulmi ba zai zauna kawai ba to Allah ya karɓa ga kuma sharhin labaran da suka ɗauki hankalin jaridun Ghana tare da baba ko Makeri za fara shirin jaridu ne da jaridar ganiyan ta wacce ta yi sharhi a kan harbe-harbe da ya faru a zaben cike gurbi da aka yi a mazaɓar talansi da ke jihar arewa maso gabashin ghana jarida ta ce garin na talansi ya zama tamkar fagen daga kuma mutanen yankin da sun shiga matsala jaridar ganiyar ta ta ambato unguwanni da suka fada cikin wannan damuwa kamar tongo central da winkogo da bari da shega da kuma dusi jarida ta ce akwai rahotanni da ke nuna cewa an samu arangama mai karfin gaske tsakanin kungiyar matasan jam'iyyar ndc mai mulki mai suna azoka boys da kuma takwarorin suna babban jam'iyyar hamayya ta npp da ake kiran su Bolga bulldogs jarida ta ce 'yan sanda su ne fa suka kawo ɗauki aka samu matsalaha a gurin ita kuwa jaridar daily guide ta rawaito hulici ne na dan takarar babban jam'iyyar hamayya ta npp a zaben shekarar 2016 na na ado dankwa a kufa ado inda yake cewa rashin nasara da dan takarar jam'iyyarsa ya yi a zaben cike gurbi da aka yi a mazabar talarsi ba wani abin damuwa ba ne saboda jam'iyyarsa ce za ta yi nasara a babban zaben kasar duk da wannan rashin nasara da jam'iyyar tasa ta yi a zaben na talarsi jaridar daily ta ce na na akufa ado ya ci gaba da bayani yana cewa himma da kwazo da 'yan jam'iyyarsu ta npp suka yi a zaben cike gurbi na talansi kama daga wakilan majalisar jam'iyyar da jami'an jihohi da na ƙasa baki ɗaya da na mazaɓu da na rumfunan zaɓe da 'yan jam'iyyar baki ɗaya na tabbatar da jam'iyyar ta himmantu ta yi aiki tukuru kuma kai haɗe ta kwato mulki a zaben shekarar 2016 sai kuma jaridar da chronicle wacce ita kuma ta rawaito cewa yawan ɗauke wuta a ghana da zai kara tsananta a cikin kwanaki masu zuwa jaridar ta ci gaba da bayani cewa ta samu labari mai tushe cewa jirgin ruwa mai hako iskar gas da ke cape tree point wanda yake ba matatar iskar gas gas inda take aiki da shi yanzu jirgin ruwan ya lalace don haka ma'aikatar ba za ta samu iskar gas inda za ta yi aiki har a iya ta da injin wutar lantarki masu amfani da iskar gas jaridar ta ce shugaban ma'aikatar iskar gas ta ƙasa george sipayanki shine ya bayyana wannan labarin ga 'yan jarida jaridar da chronicle ta ce a wata sanarwa daga ma'aikatar Talogana limited wacce take aiki a inda ake hako iskar gas din? ta ce ba a shirya dakatar da aiki a wurin ba don haka dai zai addabi raba iskar gas a cikin ƙasar jaridar ta ce sai dai wannan sanarwa kuma tana tabbatarwa jama'a cewa ana nan ana aiki gadan-gadan don gyara injin ya yi aiki a fara raba iskar gas a cikin ƙasar Idan muka leƙa jaridar Daily Graphic za mu ga jaridar ta rawaito matashiya da hukumar abinci da magunguna ta ƙasa take yi wa jama'a cewa an shigo da maganin tsutsan ciki na Vemox amma na jabu ne kuma maganin ya riga ya shiga kasuwa a cikin ƙasar. Jaridar Daily Graphic ta ƙara da cewa rukunin bincike na hukumar da haɗin gwiwar ma'aikatar Jason Silak wacce take da izinin shigowa da maganin na Vemox su ne suka gano wannan magani na jabu da ya shiga kasuwa a Accra da jihar Ashanti da kuma jihar yammacin ƙasar. Jaridar Daily Graphic ta ce a cewar wata sanarwa sadarwa da shugaban hukumar abinci da magunguna hudu muktar ya sanya ma hannu cewa gwaji da aka yi ma wannan magani da ya shiga kasuwa an gano ba shi da sanadari da ke kashe tsutsar ciki jarida ta ce sanarwar da ta yi kashedi ga shagogin magunguna da asibitoci da duk wasu cibiyoyin kiwon lafiya a faɗin ƙasar da suke da irin wannan maganin vemox na jabu da su kai maganin ga ofisoshin hukumar a faɗin ƙasar baki ɗaya don a san mataki na gaba da za a ɗauka akan maganin. da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na ghana baba ya koma Kiri sashen hausa na murya america a kara ghana mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi mai magana alhaji alhaji rabi da ke a wannan abin da yake faruwa da ta'addanci kwadaɗar ta'addanci a tarayyar najeriya wato bala'i ne babba wanda kuma yana bukatar a dage da addu'a da haka ina kira ga mu musu da ma mafiya addini kirista duka 'yan najeriya mu dage da addu'a wa'anda duk suka kiɗa wannan masifa don cimma wani guri nasu don walakanta 'yan najeriya ubangiji allah shirya su assalamu alaikum sayan hausa na radio voa america mai magana hadi tsohon sarki daula ina so ku bani dama da allah domin in kira ga 'yan na mutanen najeriya bisa wannan abubuwa da suke faruwa a gare mu na kashe-kashen mutane da ba tashe-tashen ba babu mai to ni abinda nake tunani a babbar shawara ta ga al'umma yadda a baya muka koma ga allah ka ɗaya mu muka faɗawa ubangiji ya canza mana gwamnati mace alkhairi to yanzu ma ya zama dole mu koma ga Allah musulmin mu da kirista mu taya ubangiji Allah ka kawo mana saukin wannan masifa Allah ka dakatar mana da wannan masifa amin sun amin kafin mu kammala ga labarai a takaice To manyan wakilan Amurka da Iran a tattaunawar da ake yi kan nukiliyar Iran sun gana jiya laraba na tsawon akalla sa'o'i uku a biyana a yunkurinsu na warware takaddama kan yarjejeniyar nukiliyar kwana guda bayan da manyan kasashen duniya suka sake ƙara wa'adin cima jituwa ta ƙarshe an ci gaba da dukkanin hada-hada a kasuwar hannayen jarin new york a jiya laraba bayan wani tsaiko na kusan sa'o'i hudu sanadiyar wata matsala ta na'ura a kasuwar manyan jami'an tsaro sun ce ba su ga wata alaƙa da tsakanin matsalar na'urar ta kasuwar hannayen jarin new york din da ɗan tangardar da aka samu a kamfanin jiragen saman united airlines har da ya kai ga an sa sun ɗan tsaya ba to madalla masu aro a nan kuma kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da la'asar guji su abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin nan na sai bango ya tsage na jummai ali yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi ibrahim ka almasi garba da cubahiru jojo ne wanda ya bada umarni sai injiniya mu na wannan lokaci wato injiniya jim hama ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.